gaba da rahotonmu na azumi wanda muke rana ta goma a yau filin dandalin voa ya leƙa yadda gwamnatin jihar kano ke gudanar da aikin ciyarwa na abincin azumi mun zanta da mai kula da shirin dangane da yadda aikin abincin ciyarwar ke tafiya ganin cewa an kai goman farko sakataren kwamitin usman bala ya yi ƙarin haske yanzu kwanaki goma kenan da yin azumin watan ramadana wani irin shirye-shirye ake gudanarwa dangane da ciyarwar abincin azumin ramadan da ma halin da ake ciki a yanzu. To kamar yadda kuka gani da idan ku rabon abinci da kuma yadda ake dafawa a santoci 176 a kwarai birni da kewaye yi nisa kowace santa da na gaya maka 176 nan ba inda ba a ciyarwa ba a dafa abinci a ciyar a bana an kashe fiye da miliyan 250 wajen ciyar da mutane kuma an fara tsarin nan da wuri santocin nan da bara an yi 120 bana ana da santa 176 da kwangila ake bayarwa wannan ya dafa ya shinkafa wancan ya dafa fankaso wancan ya dafa kawo soya kosai wancan ta kawo kaza to yanzu kudin nan sai aka ware adadin abin da ake bukata a ci da mutum 500 a kowace cibiya wannan kuɗi sai ake zuwa a so kayan abinci a farashin kasuwa wannan kayan abincin su ake zuwa a raba wa kowace santa adadin abin da za a dafa wa mutum 500 kowace rana kuma wannan santa sai aka kwamiti dama santocin nan dai ko dai masallatai na kamsa salawatu ko na juma'a ko kuma makarantun alkur'ani su ne santoci biyun da ake cire wannan to shugaban makaranta ko limami na masallaci shine shugaban wannan kwamitin santa kuma akwai mutum biyu adalai ko 'yan kwamitin masallaci ko 'yan kwamitin makaranta akwai mata biyu su ma da suke cikin wannan kwamiti don su wakilci 'yan kwamitin a wajen mata masu dafa abinci sannan a kowace cibiya wannan kwamiti na mutum biyar sun ɗauki masu dafa abinci mutum shida shida su suke zuwa su kawo musu wannan kayan abinci tare da wakilcin matan da suke kwamitin su kawo wannan masu dafa abinci mutum shida abin da za a dafa a wannan rana su kuma zauna tare da su su tabbatar sai an gama dafa abincin sannan su za su je su yi musu cefane su kawo musu akwai dubu goma da aka ware kullum ta cefani to su cefanan su kawo a tabbata an dafa abincin da wanda ake ɗiba a bawa makota bukata da suka kawo su da kuma wanda ake kawo masallatai ko makarantu a saka su a takeaway haka ake gudanar da wannan aiki har ila yau dandalin voa ya zanta da wani likita dangane da cutar su ma yadda masu dauke da wannan cuta za su gudanar da azumi a wannan lokaci sunana dr fakaraddin yahaya muhammad daga asibitin koyarwa na malam aminu kano so, ciwon sukari wani yanayi ne da adadin siga da ke jikin mutum yake karuwa fiye da kima kuma akwai kashe-kashe na ciwon sukari akwai kashi na farko wanda an fi ganin shi a matasa haka da yara da matasa akwai kashi na biyu wanda ake ganin shi a mutane wanda suka manyanta akwai kashi na uku da ake gani a wajen mata masu juna biyu sai kuma kashi na hudu wanda ake gani saboda wasu cututtuka daban-daban haka sannan kuma mai ciwon sukari yawanci yana zaga yana yawan yin fitsari da yawa kuma yana yawan shan ruwa yana ramewa duk da yana ci abinci amma sai ta rama sannan kuma yana yawan samun kasala ba iya yin komi ah, amma wasu ba sa zuwa da irin wa'annan alamomin musamman wanda suke da ciwon sukari kashi na biyu ba su cika zuwa da wannan alamomin ba sai dai in sun zo asibiti za a yi musu wasu gwaje-gwaje haka daban sannan sai a ga cewa su ya hau shin mai ciwon suga zai iya yin azumi kwarai ku za su iya yin azumi bincike ya nuna in aka yi azumi a sukarin jikin mutum yana gyaruwa sannan yawan kitsan da yake jikinsa ma yana gyaruwa sannan in mutum ma yana da hawan jini hawan jinin ma yana yin kyau sosai sannan kuma mutum yana rage kiba duk wanda ya azumi wannan bincike an yi su a wasu kasashe har ma da nan Najeriya so muna ba su kwarin gwiwa cewa su yi azumi amma akwai wa'anda muke ba ma so su yi azumin kama su ne kamar wanda suka manyanta sosai saboda su yanayin jikinsu ba iya abin din sukari ya yi ƙasa sosai so jikin nasu baya iya kula da wannan yanayin sannan kuma mata masu juna biyu su ma wanda suke ciwon sukari su ma ba masu su yi azumi akwai kuma wanda sukarin su bai yi kyau ba su ma ba masu su yi azumi in sukarin yayi yana kafin a fara azumi sukarin yayi yawa sosai so in da ba mu samu mun sako da shi yadda ya kamata ba su ma ba masu su yi azumi har sai wannan sukarin nasu ya gyaru sannan kuma akwai wanda suke da wani yanayi na ciwon sukari ake kira brittle diabetes wanda sukarin sai ya yi sama ya yi ƙasa ba kai ba gindi to su ma wa'annan ba ma so su yi azumi sannan kuma sai wa'anda da sun taɓa yin azumi amma sun sha wahala sukarin nasu ya yi ƙasa sosai ya sa cikin wani yanayi su ma su su ma wa'annan ba ma so su yi azumi. Ya mai cutar siga zai gane ko zai iya yin azumi ko ba zai iya ba. shi yasa yake da kyau duk wanda yake da ciwon sukari duk ma wasu cututtuka a dinga zuwa ana ganin likita akai akai kuma a dinga bin ka'idoji yawanci kamar wata ɗaya kamar cikin watan sha'aban kafin a fara azumi duk wanda ya zo mana duk wanda ya zo asibiti wanda yake ciwon sukari muna dubawa mu gani mu yi masa 'yan gwaje-gwaje mu ga zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba so a wannan lokacin muke samun dama mu gaigaya musu yadda za su yi amfani da magungunansu ga wa'anda za su yi azumin sannan in ma karin ya yi sama sosai muna ƙoƙari mu dawo da shi ƙasa don su samu su azumin nasu cikin sauƙi. Malaman addini dai na jin kunnen al'umma da su yawaita yin karatun alkur'ani da ciyarwa a wannan wata mai alfarma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.